Assalamu alaikum warahmatullahi masu bama a wannan channel barka da yau barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo a cikin wannan bidiyo mun kama ku sabon application da zai baka damar samun tron 6889 a cikin wannan sabon application ta hanyar yin rijista ta inda zaka samu welcome bonus kamar da aka saba irin wannan website website ce wadda ko an baka wannan kyautar ce din ba zaka iya withdrawal ba sai tare da kai deposit gwargwadon irin yadda kai deposit gwargwadon amount da zaka zaka iya yin withdrawal za ka kowane website irin wannan yana da percentage wanda idan ka rajista iya adadin wannan percentage kawai zaka ka iya withdrawal a kullum wanda waɗannan waɗanda suka rajista a farko farko suna amfanuwa da irin wannan website saɓanin waɗanda suka rajista daga baya takan iya kaiwa ga website ɗin tago da su saboda haka idan za ka yi deposit sai ka deposit gwargwadon abin da ka san za ka iya jurewa idan ka yi hasarar shi So a cikin wannan bidiyo zan naka komai step by step yadda za ka yi jista da kuma yadda za ka yi depositing a cikin wannan website har ka samun wani percentage a cikin wannan website da za ka riƙa yin withdrawal a kowace rana gwargwadon iya adadin da ka yi depositing a cikin wannan website. Saboda haka kai tsaye za mu register kuma mu yi depositing a cikin wannan website domin samun TRX. Da hikima an fasa hikima an fasaha ga hikima an fasaha na tv abu na farko ka danna a link da ke description na wannan bidiyo kana dannawa kai tsaye zai kai ka zuwa wannan website ta inda zaka jista saboda haka zaka saka number wayar ka bayan ka saka number wayar ka zaka zo ka saka password ka sake confirming na password bayan kai confirming na password kai tsaye kamar haka idan ka jinyo a ƙasa bayan ka kammala saka password za ga cewa ga wasu nambobi na anan sashin zaka zo ka saka waɗannan nambobin a nan ƙarƙashin wannan rubutun saboda haka kai tsaye sai ka zo ka rubuta exactly daidai nambobin da ka gani a cikin wannan ainihin ah, fan rubutun sai ka danna akan sign off so kana dannawa akan wannan sign off din kai tsaye zai wuce da kai ta in ga an baka wannan bonus mu da ke mun riga rajista abin da zamu yi shine kai tsaye zamu zo mu yi login a cikin account namu saboda ka zamu saka a number wayar mu da password muna yin login kai tsaye fuskar zai kawo maka ita ce wannan da wannan rubutun so bayan kama ka rubutun idan ka duba ainihin za ga sun baka wannan bonus mu idan ka duba bonus mu ya kai yanzu dubu bakwai kasancewar mun register ba tun yanzu ba a cikin wannan application so kai tsaye yadda za ka yi depositin shine za ka zo wurin da aka saka deposit so sai ka danna akan wurin deposit kana dannawa akan wannan wurin kai tsaye zai ɗauke ka ta inda za ka yi depositing a cikin wannan application so saboda haka bayan ka danna akan wannan gurin za ga ya kawo ka wannan fuskar ta inda za ga cewa kai tsaye akwai hanyoyi biyu na yin deposit deposit a cikin wannan application wato akwai basic account akwai kuma investment account investment account shine account wanda idan ka yi ba za ka cire baki la sai bayan sati daya daidai adadin dai plan din da ka shiga shi kuma basic account shine wanda a kullun zaka iya withdrawal saboda kamu za mu yi amfani da basic account saboda kai tsaye za mu yi kwafi na wannan TRX wallet address saboda ka za mu je mu turu gwargwadon TRX da muke so mu turu a cikin account namu na wannan application saboda haka kai tsaye zamu koma a cikin ainihin trust wallet ta inda za mu yi depositing wato zamu mu turo trx ɗinmu daga cikin shi zuwa ainihin wannan application na TRX saboda haka zamu mu zo mu danna akan TRX wato Tron kai tsaye za danna akan send bayan mu danna akan send za mu zo mu paste na wannan wallet address sai mu zo mu saka amount da muke so mu tura kamar haka wato muna saka amount sai mu danna akan send bayan mu danna akan send kai tsaye za mu zo mu yi confirming na wannan transaction muna yin confirming na wannan transaction kai tsaye za ku ga cewa yana loading bayan ya kammala loading kai tsaye za ku ga cewa mun yi transfer na wannan TRX din successfully saboda haka kai tsaye abinda za mu yi shine za mu yi copy na wannan uh, wallet namu da muka tura na TRX saboda haka kai tsaye za mu koma a cikin ainihin wannan website tamu da muka tura ainihin wannan TRX namu wato wallet ɗin mu ta TRX sai mu danna akan wannan rubutun na ƙasa shi nan muna danna shi kai tsaye zai yi lodin bayan ya kammala lodin fuskar zai buɗe mana ita ce wannan so idan ka duba kai tsaye za mu refreshing bayan mun yi refreshing na pejin mu kai tsaye za ka ga cewa ainihin tron da muke da shi ya karu sama da wanda muke da shi farkon shigowar mu a cikin wannan application saboda haka za ga ya kai yanzu 220,731 eh, eh, wanda idan muna so mai withdrawal kai tsaye abinda za mu yi za mu danna akan withdraw bayan mu danna akan withdraw idan ka duba na za ga ainihin percentage din kawai da za mu iya withdrawal a wannan rana saboda haka abinda za a yi shine za mu zo mu saka wannan percentage kada ku manta mun yi kwafi na wallet address namu a can cikin Trust wallet dama domin mu withdrawal to sai mu pasting na wannan wallet address a nan muna yin pasting din shi kai tsaye za mu saka wannan amount din percentage din za mu yi withdrawal sai mu danna akan wannan rubutun muna dannawa za ku ga ya kawo muku wannan rubutun wanda kenan yake nuna cewa withdrawal din mu yayi successfully so saboda haka za ku ga ya loading ya kawo muku wannan so kai tsaye idan muka yi minimizing muka koma a cikin ainihin trust wallet namu idan muka yi uh, refreshing nashi misali muka yi refreshing nashi kamar haka kai tsaye za ku ga cewa ga trons ɗinmu nan ya karu wanda ya nuna cewa wannan application kenan a halin yanzu yana biya kuma za ka iya yin transaction a cikin shi za ka iya investment a cikin shi kuma ka samu idan ka duba za ka ga cewa tron ɗinmu da ke cikin wannan application a halin yanzu ya ragu idan kuma a promotion account ka saka kuɗinka wato investment account ta inda zaka investing so abin da zaka yi shine zaka danna akan invest bayan ka danna akan invest za su kawo maka tsarukan su kowanne da daidai irin kwanakin shi wani za ga kwana kaza wani sati daya wani wata daya kowanne da irin kwanakin da yake ɗauka da kuma irin ainihin percentage da suke kara maka kullum amma ba za ka iya withdrawal ba sai waɗannan kwanakin sun cika saboda haka sai ka zaɓi plan ɗin da kake so ka yi investing akan shi za ka dibi iya adadin kwanakin da zai yi da kuma irin ton return da za ka samu akan wannan investment da kuma wannan tsarin da za ka shiga saboda haka sai ka zaɓi wanda ka zaɓa sai ka danna shi amma ka sani idan ka yi a investing account wato promotion account ba za ka iya withdrawal ba sai a ranakun da ka saka kuma zai iya yiwuwa kamin waɗannan ranakun su zo su sun riga sun gudu akan website din kasancewar mafi yawan su ba daɗewa suke yi ba sai dai wasu sukan ɗan ɗauki dogon lokaci suna yi daga nan sai su fara delaying a cikin withdrawal